ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ga ma wannan masallacin masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu an wanda a gidan igwai kan titin dasi gidan igwai sakkwato inda muke karatu littafin mu na at-tauhid kitabu at-tauhid kitabu at-tauhid wa isbatu sifatu rabbi azza wa jalla na imamu na'imma أبو Muhammad, محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى إذا أنا جينا كراتون yau za mu karasa wannan babi na Babu wanda ke magana kan sunayen Allah mudaukin sarki da siffofinsa za a kira shi da su kuma imani da su da suka zo kame da Allah mudaukin sarki ya ambace su a cikin alkur'ani mun sallah sallan ya ambace su a sai ambace su a cikin hadisai to haka za a bare su kuma iman da su akan haka nan ko da wai kalimar ko sunan a lafazi kaji ko kaga ana amfani da shi ga wani mutum to ba shi har cewa a wai ka kore ma Allah wannan sunan bai don ayi kamance kiriya as-sami'u al-basiru duk abin da ya kamance waɗannan mutum na iya dama sami'u Allah ya zan sami'u amma ai sami'u sifa Allah ta san ba dai ba dai take da sifa mutum wanda da makhluki ba a ce mai asali kam ko alama ba daidai suke ba a lokacin da ka kira Allah al-basiru ma'anarsa daban a yayin da ka kira wani makhluki al-basiru ma'anarsa daban to haka aka imani da su kuma haka suka ci gaba to malam yayi dogon zango da hujjoji na alqur'ani da hujjoji na hadisai da dalilai na alqur'ani da dalilai na hadisai da hujjoji na lugha da malamai da kiyasi da babu abin da bai kawo ba yanzu ya kai karshen babi zai rufe kawai sannan sai mu fara wani sabon babi wanda shi ma na tare da wata rikita da yawa a ciki da wasu matsaloli ga waɗanda an mu'awila masu tawili ko ko muhaffila ko ko wasu daga cikin dai firaq zala ko al-firaq al muttadia yanzu za mu karasa wannan babin tare cewa ina da hankalin uwa mu dage da addu'a game da irin matsalolin da muke fama da ciki musamman abin da ya faru yau a garin Kano a masallacin Juma'a wannan ba abin da za mu cewa illa mu ta sai mu ta addu'a dare da rana mu yi ta addu'a dare da rana cikin sallolin mu cikin kuruti tsakiyar dare rubuta sunan lailil akhiri a ko ina inda kake ta addu'a nan dai musamman game da abin da ya faru yau musulmi da suka samu kansu cikin wannan matsala suka cika muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu rahama Allah ya karbi shahada su wanda suka jikkata suka samu kila wani gurgunta ko wani abu to ubangiji Allah shi ba sauki kuma waɗanda ke wannan al'amurra wannan cin zarafin addini haka wannan keta wannan rashin imani wannan kashin kare dangi da aka so awa musulmi wannan walakanci da duk muna roƙon Allah mu dauke sarki shi muna maganin su ko waɗanne irina. ko masu kiran kansu musulmi ko da sunan musulmi ko kuma arnan ne tsaba tsaba ke su zalla duk ra'ayin da ka faɗi mu dai muna roƙon Allah mu dakin sarki Allah shi nan magani shi magance mu wannan matsala kuma shi da mu gunyan ne su a kansu kuma mu da da muna ganin kamar nan duk da ta shi abin ya taɓe mu amma muna ganin kamar mu nan sakkwato abin bai kawo mu dage da addu'a sakkwato da duk irin waɗannan garuruwa namu na arewa musamman a ah, north west din nan su ma suna cikin target ba wai an kyale bane a suna cikin ana ana bin ɗaya bayan ɗaya na kabe da muka roƙo Allah shi kawo muna da wannan mugunin nuha nuhi nasu Allah shi muna maganin su abin lalle yana da ciwo kwarai da gaske amma babu abin da za a yi illa addu'a to mu ci gaba inda muka tsaya malam yace fa tafahamu kamar da ambata cikewa zai ruhi babi zai saboda Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله فتفهموا يا ذوي الحجة ما بينت في هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أثاني قد تقع تلك الأساني على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب فإذا كان العلماء فإذا كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مشبهة على ما يزعمه ما يزعمه الجهمية المعطلة فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا فآمنوا به بإكرار باللسان وتقديس بالقلب وسموا بهذه وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن فأقذف بهذا من مذهب وأقذف بهذه الوجوه عندهم عليهم لآدم الله وعلى من أنكر وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله والكفر بجميع ما ثبت ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا نعم والله يا وجه fatafhamu ya da hija ku fahimta ya kuma abuta hankali alhija hankali ku fahimta ma bayyanta fi hadal fasl abinda ni bayyana filla kwata a cikin wannan fasali da kuka fahimta sosai ta'alamu za ku gano wa tastayqinu za ku sakankance ku samu yaqinin anna li khaliqina azza wa jalla asaniya lalle mahaliccin mu mabuwayi madaukaki shi na da sunaye shina da sunaye kada da ka'u tilka al-asani ala ba'd khalqihi fil lafzi la fil ma'la ala al-ma'na kada sau da yawa kada can ba a rasa ba ko littaktir ko littakallil kashi mata a luga tujjaza kada da ka'u tilka al-asani sau da yawa waɗannan sunaye suna fa suna fadawa ana amfani da su ala ba'd khalqi akan sashe shi halittun Allah ko mutane ko ma dabbobi ko wasu abubuwa mahalukai daban ana amfani da waɗannan fil lafz amma a faɗa a lafazi a lafazi ce ma Allah as-sami a ce ma as-sami a ce ma Allah basir kai ma basir a ce ma Allah al-musawwir kai ma kaza musawwir ga sunan a ce ma Allah al-hayy kai ma al-hayy na ga kana rayi a ce ma Allah kaza kai ma ana kana da wannan Allah na da yadu kai ma kana da yadu a ce Allah na da qadamu kai ma kana da qadam yana da saq kai ma kana da saq ko yana da ain kai na aka galafzi galafzi duk kalma iri ɗaya amma ni la ala ma'ana ba ga ma'ana ba ba ga ma'ana ba ga lafazin ana amfani da shi amma kowa ya san farki tsakanin ne sifatul khaliqi da sifatul makhluqi kowa ya san akwai bambanci karanci ko ko fahimci abin da mun ka zuwa nan zai fahimci haka Ya ce alama qad bayyana fiha al wannan bambancin ma'ana tare da ittifaqin lafzi wanda aka wanda aka gano ana gano shi akan wanda bayyana cikin wannan fasali kuma duk bayan da ni min al-kitabi was sunnati wa lughati al-arab na dawo daga al-qur'ani da sunna da kuma gangariyar larabci lughatul arab to fa in kana ulama ul asari in dai har ya zama malaman hadisi al asar muna al hadith bi wal am to kai am kenan in dai ya zama malaman hadisi alladhina yasifuna Allah wa nan da ka siffanta Allah bima wasafa bihi nafsahu da abin da shi Allah ya siffanta kai ne da shi wa bima jaa ala lisan nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da abin suna siffanta Allah da abin da yazo kan harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to in ya zan in har ya zan su malaman hadisi nan masu haka in ya zan mushabbihatan su aka ce masu kamanta Allah da makhluki mushabbiha ko har bid'a suna suka ahadu suna suna ce musu ai mushabbihana ai suna kamanta Allah da makhluki ai suna cewa Allah na da kaza na da kaza kuma ai wannan makhlukin mutmahamuna in dai hai su an mushabbiha ala ma yaz'amu al-jahaniyyah al-mu'attila kamar yadda jahaniya masu yohintar da siffofin Allah al-mu'attila masu kore ma Allah siffofi ne kamar yadda suka riyawa in dai mutanen hadisi su haka to kenan sai mu ce fa kullu ahalil qiblati kenan dukkanin musulmin duniya kakkashin kowa kenan duk musulmi ahlu qibla ko masu dibin gama su yi sallah kenan dukansu. dukan su idan qara'u kitaballahi kowan ya karanta littafin Allah cikin su fa amanu sun kai imani da shi imanin tabban ta gire uku biyar kirarin bil lisani wa tasdiqin bil qalbi suka iqrari da harshen su suka ce sun yadda da abin da Allah ya ce cikin Qur'ani suka bai sannan kuma har suci sun amince sun gaskata duk abin da Allah ya faɗi suka an ci da haka wasallallaha bi hadhihi asani suka kira Allah da waɗannan sunaye Allah ki khabbara Allah biha annahu annaha lahu asani sunayen nan da Allah ɗaukin sarki ya habarta mana ya ba mu labarin cewa su har sunaye ne to suka sun kai haka nan wa sammu haula al makhluqin bi hadhihi al asani allazi sammahum biha kuma sun ka kira mahalukai da waɗannan sunaye wanda su mahalukai suna da waɗannan sunaye dama sun ka kira haka amma tare da sun imani da cewa sunayen Allah ma'anarsu daban sunayen mahalukai ma'anarsu daban in dai har malaman hadisai su a haka to duk kenan wanda ya imani da alkur'ani ya yadda da shi a harshe ya yi da shi a zuciya ya kira Allah da sunaye ne kuma cikin lokaci guda ya kira wani da waɗannan sunaye mai wannan sunan an gane ba in dai har ya zan hun mushabbiha su an mushabbiha su aka suka a ce musu mushabbiha to fa'audu maqalatihim abinda mazancen ga nasu inda zai koma a hadihi wanga zance za sun ka faɗi to shi abinda suka son kenan ya tilasta ya wajabta kenan anna ala ahadi ahli tauhid wajibi na kenan duk mai aqida duk wanda aka ce mai tauhidi in dai ana so ne tauhidi kenan wanda sun kace in haka na amman fa'alin to kenan ya zan dole a duk wanda ka sun ya zan mai tauhidi al-kufar bil qur'ani ka yace mal qur'ani ma'ana ta dinku eh, eh tunda duk abin da malaman hadisi ka faɗi abin da Allah ya faɗi cikin al-qur'ani da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ambata cikin hadisi to in har dai suna suka cewa malaman hadisi waɗanda sun kai da abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani suka yi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ambata cikin hadisi na siffanta Allah da siffofi ne kuma a lokaci guda sun kira wasu mahalukai da waɗannan sunaye saboda wannan sunaye na al'ada na sun san manufarsu ga mutum sun san manufarsu ga Allah in dai waɗanda ahalus sunna su aka suka a ce musu mushabbiha to ba su ahalus sunna duk wanda ya imani da alqur'ani a harshe da zuci ya karanta shi kuma lokaci guda ce ya hayatta abin da a ciki ko ba haka ba to ki shi ma mu mushaddiha na kenan to in ko haka za a cewa to kenan a shekin ana son kai tauhidi tauhidi na kwarai irin wancan na yan a wanda suka son ayi to abin da ka cewa sai ka kahirce mu alqur'ani inda qur'ani shi tabbatar da haka ne ko sai ka kahirce mu alqur'ani sannan ba haka ba wa takdibal qur'ani bil qulubi sai an karya karyata alqur'ani an karyata alqur'ani a zuciya wal inkara bil alsun sai ai inkari musu alqur'ani da harshe kuma haka ba kawai ashe abin da at-tauhidin su kahirce ma alqur'ani dama shi at-tauhidin mu'tazilawa shi at-tauhidin jahmiya shi wani kaso na ash'arawa suka dauka kuma haka ba al-kufr bil qur'ani sai yace fa aqdir bi hadha min madhhabin tir kir da wannan ya zama zawa. in dai wannan shi an mazhabar ku ta cewa a kore ma Allah sunan da ya kira kansa a yi musu siffofin Allah kar a yadda da abin da alkur'ani ko sunna mazu sana ta tabbatar in dai wannan shi an marhabin ku tare da wannan marhabi fa aqdir bi hada min marhabin wa aqdih bi al alwujuh indahu kir mani abahin muni kir da muni wadanga huskoki na magana da suka kawo a wajen su kir da wadanga abubuwa alaihim la'inullahi la'anonin Allah su tabbata gare su wa ala man yunkiru ba su kaɗai ba da duk mai da duk wanda ka musu jami'a ma wasafa Allah bihi nafsahu fi muhkami tanzil wanda ka musu dukkanin abin da Allah ya siffanta kai nufi cikin Qur'anin fa da bai bai bai karkarwa wal kufri wal kufra bijat wal kufra wa ala man ko والكفر بجميع ما ثبت عن نبي عن نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم كما la'ana Allah ta tabbata kan duk wanda ya kafirce ma abin da ya tabbata daga manzon mu annabin Mustafa sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata daga wajen annabi bi laqali ahli al-adalati da waɗanda masu adalci mutanen kirki suka waito mausula sada ilahi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatul khaliq da sun khaliqi ko mahalici ko to duk wanda ya kare cikin wannan sifofi ko kuwa ina sunan da ke to la'anonin Allah su tabbata gare shi a to ma yi yayi jalla wa ala kila ci wannan wannan ita sai babe na gaba babe wanda yake mai hadari kware da gaske mai rigima kware da gaske waɗanda daga nan wadda hatta da su ahalus sunna malaman hadisi su wa junansu sun dan samu canjin yawo game da wannan wurin canjin yawon kuma ka dangane yadda za a fassara hadisi in na ambata muku can farko mukaddima lissafi hatta da shi malam ibnu khuzaima akwai wasu malaman akida da suka yi ba raddi a wasu wurare in kun tuna da farkon farkon azaba shi ma kanshi a wasu wurare sun ja mai layi ba irin wannan da muka ambata irin cikin karatun ya bace wani suna Allah mu ce a ah, wannan bai cikin sunayen Allah ba shi ba hmm. baro baro suna nihin a wannan wurin a nan kharaja an da'ira ta hadis sunnati a wannan fatawat wannan fatawat kusan babu wanda a kyalewa abu na saboda akida ba ta kowa ta akida ka yi ta daidai wa da alkur'ani da sunnan ma'aiki sadaka ta karanta su in kai bauɗe kai ka bauɗe ba dai ka zai ba sai ka dawo mhm, sai ka yi kokari a mai da kai in ba a mai da kai ba in ka ka fahimta ka dawo alhamdulillah in ba ka dawo ba wannan sai a kirga a cikin bid'a bid'o'in ka da kira ko rai. amma magabata suna da bambanci da mu a yanzu magabata kowane a cikin ikhlasi da tsarkake niyya ga Allah da kokarin ya ga yayi daidai a yayin da mu kuma nan taurin kaida da kin gaskiya da ni da aka ace kai ko ne ko wani abu to sai a samu da son rai to zaka Allah ya da son rai to wannan amma su kuma gabata gwargwadon mutum yana kokarin abin da ya bayyana gari kuma har ga Allah wannan yana ganin shi addini to nan wannan babu yana cikin babubukan da wasu malamai suka wa ibn Khuzaimah raddi daga cikin manyan manyan malaman da sun kawa ibn Khuzaimah raddi ibn Taymiyyah a wannan babu ibn taymiya amma ba shi da yake kuma wannan ra'ayin ba amma ka gane harkar rikici gare ta an samu sabanin ga haccan waɗanda kamun su ibn taymiya imam ahmad ishaq ibn rahawayhi da sauransu sun kai a wata akida ta musamman ga wannan gabata a yayin da kila ibn ce ibn qudaima ya ce akan wata akida da za mu ci ibn taymiya ibn qayyim suka suka aza masa raddi bin Baz mu'asirai da sun kato da bin da Husaini da Hammad mu'asirai namu suka rakki ibn ibn Taymiya suka rakkai kan raddi ga ibn Khuzaima a yayin da Albani shi ya tsaya ke ibn Khuzaima kun ga kun ga a matsalar tana da rigima sosai kware da gaske abin da ya kawo abin abu biyu za mu za mu kokari muka aba shi ga tiri sai mu ji saukin matsala na farko ingancin hadisin ko ingancin hadisan kaga a lokacin da ingancin hadisi ingantacce na tabbatar da wani abu kuma abin da ya tabbata tun da ingantacce tun da hadisi ingantacce a wajen kaga ai dole kai da shi to a yayin da kai haka shi ko wani yace hadisin da'ifi na to me zai faru Sai da abin a ciki kaga tunda mun samu mun samu matsala ko eh, eh ta hanyar inganta hadisi ko rashin inganta shi an samu haka to sannan kuma gane matar sun ka inganta suna sun ka kore shi suka ce gaskiya shi kenan sun huta sun gama sun gama ya rabu ba su kosa a cikin tsari to waɗanda su ko sun ka inganta shi to akwai wanda su sai sun kai bambancin fassara wasu sun ka fassara haka wasu sun ka fassara akacin wanda waɗancan sun ka fassara kuma yanzu akwai rubutu to amma Allah su wannan shi za mu insha Allah amma akan duk a fahimci karatun wanda yake sai mu yi hankuri mu daure ko mun ji abin ya saba muna ko bai saba muna ba ko muna da ra'ayi game da shi ko ba mu da kuma da wata akida game da kuma da mu dan daure kalmomin da zamu ji na ibnu khuzaima mu daure musu mu saurare a idon basira mu fahimta ko ba haka ba in mun ka daure ka in ba ka iya daure ma sauraren wanda at opposition party naka to baka da makama sai ka rasa makama baka iya kintat kurakuran nashi bare ka mai da raddi sai mu daure sosai mu hankuri amma ban so mu yanke hukunci kai tsaye mu bari sai karshe in muka kawo nashi ku kafin nan tatu ka dauke mu sati uku ko hudu ba matsala aqida ta wanda yake hassasa aqida ta wurin wato wani wuri na sensitive kaɗan za ka samu sanki a samu matsala kila fahimta ya samu dauri magana kan wannan bari dan furguta ta kowa da ya ittifaki Allah ya saba ma dukkan wani mahaluki fi asma'i wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi kulli shay'in Allah ya saba mahaluki mun yarda da wannan mun yarda da cewa duk kalmomi ko lafuzza da za a yi amfani da su ga Allah mai sarki ko da a harfan sun yi daidai da na wani makamuki mun san ba su bane can daban na Allah daban kila fahimta kowa yana da haka to kan haka dole mu yadda tun da hadisai da yawa sun zo Allah na da sura sura sadu wawun ra'un ha ta kun suratu ba da sinin ba sura picture na ko hoton ha ko ba haka ba amma duk ba shi a rigima ba duk ahlu sunna sun yadda da Allah yana da sura kamar sun kai da Allah yana da yadda amma ba irin naka ba Allah yana da kalamu amma ba irin naka ba Allah yana da sakon amma ba irin naka ba Allah yana da samu ba irin naka ba Allah yana da fasuriya ba irin naka ba ko to sun yadda Allah yana da suratun ba irin naka ba wannan babu mushkila hadisan da suka zo Allah na da sura mutawatirai na ba amma musu mutawatirai na da yawa sun tabbata shi su ahlus sunna ba mai sura ba mai musu ma inda rigima haƙƙi a ce suratun lahi ko suratun lahi ko suratu adam wasu adam alaihi salam sai a ce ta daidai take da ala suratun lahi a ce hadisin inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adam akan ala suratihi ala suratihi fi wan man to na rike mata ke bame ala surati ala surati zan ala surati adama ko ala surati al al-mashtuni ko ala surati lahi ko to wannan ita rigimar take sai zan abin to mu karasa ka ka in riga malam masallaci bari mu ji abinda da malam zai mu riga aka maka Allah bismillah babu babu zikri akhbarir ruya an nabi sallallahu alaihi تأولها بعض من لم يتبحر في العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصف الله وصف الله بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك babu zikiru babu zikiri akhbarin babu mai bada bayanin ambaton wasu hadisai akhbari huna al hadith ambaton hadisai ruwayat wanda aka ruwaito an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta'awwalaha ba'd man lam yatabahhar fil wasu daga cikin waɗanda ba su gulbanta a cikin karatu ba ba su zan bahari ba mallam ya taɓa tabahar eh ba su zan bahar cikin ilimi ba ba su gulbanta cikin ilimi ba ya fassara ta ala ghairi ta'awu ala ala ghairi ta'awiliha ba wani hakikanin fassarar ta yake ba ta'awili huna fassara ta hakika wa shan wa ma ya'lamu illan ba, Allah babu wanda ya san hakikanin fassarar su sai Allah at-ta'awilu ma'ana biyu yake ma'ana biyu ko uku gare shi ta'awilu haqiqanin al'amari gaskiya al'amari ga duk wani abu mai shigewa to sai a ce to ni a gaskiya al'amari to sai a ce ni at-ta'awilu wa ahsanu ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sannan akwai at-ta'awilu mai ma'anar ne mai ma'anar karkace fassara ko ko ba wata kalima ko wata fassara rinjaye kan wata saboda ni saboda wani dalili ko wata alama da kan gani da an fahimta zan san dawo kan kalimar amma da abin da ka fahimce ta'awwalaha ba'd man lam yatabahhar fil ilmi sashin waɗanda ba su gulbanta cikin ilimi ba ya fassara ta ala ghairi ta'awiliya ba hakikanin fassarar ta ba Fafa tana alaman ba ali ala la la fafata na alaman sai ka kini duniya al'alam jam'u al'alamin alhamdulillahi rabbil alamin al'alama sai ya fiti alaman duniya min ahalin jahali wal gabawa duniyarwa Duniya jahilai duniya dolaye ita ita jahilta ita ita fitina wawaye jahilai mara da ba su karatu amma masu ilimi masu basira su kan ba su kine su ba abin ran da ya zo dama suna da girkakken imani kuma sun karanci abin shi kaga ba ba su hamalahumul jahalu jahilci ya ɗauke su bi ma'anar khabari jahiltan ma'anan wannan hadisin shi ya ɗauke su alal qawli bi tashbih akan su kwaɗi kurcin su hurta ma Allah kamance ce da wani suka ce kan to lalle nan dole mu yarda da hadisai saboda ni saboda ga hadisi nan ya ce kaza ce kaza to bari mu ce kaza sai sun ka dauki wannan fassara Allah ya ce mallan ya ce jalla wa ala Allah ya dokaka Allah ya wuce أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاكة الله يا أوتي يا أوكاكا daga huskat wata halitta daga cikin halittu ne ta zama daidai da huska ta shi Allah huskan nan ta shi Allah da ya siffanta ta dokarsa da daraja kuma ya kore mata karewa to Allah ya wuce a ce ga wata siffa ta Muhammadu ta yi iya tashi ko ga wata huska ta yi Allah wuce shi wani hadisi حدثنا الربيع حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقولن لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهه ووجها أشبه وجهه فإن أشبه وجهه فإن الله خلق آدم على صورته وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته نعم وحدثنا حدثنا أبو موسى أبو موسى وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهه ووجه من أشبه وجهه ووجه من أشبه وجهه فإن الله خلق آدم على سورته وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عجلان ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك بمثل حديث أبي موسى وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن ابن عدلان عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه قال ابو بكر قال ابو بكر ليس في هذا ليس في خبر ابن عجلان اكثر من هذا حدثنا حدثنا نبر بن علي الهجتمي قال اخبرني ابي قال حدثنا المثنى ابن سعد ابن سعيد عن قتاده عن ابي ايوب وهو الأسدي عبد الملك ابن مالك المرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على سورته الحمد لله وانا hadisi abin da yasa حدي haɗe in kun fahimta duk lafazin guda ne duk akwai ɗan bambanci bambancin lafazin wanda layu sannan abu na biyu dukan shi kan abu bara da hadisi ya kawo duka illa ma a irin siga dai da muka sha faɗa yana tanwir eh tattanza isnadi saboda ni saboda kwaki ko ruhi bakin mai suka kai ki awatan hanya guda ta ga matsalarta to sai koma kawata ya koma kawata ya koma kawata ya koma kawata sannan kuma abin da yasa sai ya karaje ma dukan hadisan don ya yi kandagarki ya hana ma wata kalima da ka shigo ya ce ba ta ita kaga duk duk gaba ne ta kowane layi da ya gama kawo su to in ka ji wata kalima wadda babu ta cikin nan to ji gudun ta haka kasan ya ce mu saurara sosai حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثقة من الطبقة العاشرة قال حدثنا شعيب يعني ابن ليث وهو ثقة من الطبقة الثامنة قال هنا حدثنا الليث ليث ta almajirin imamu zuhuri ta kwaransu imamu malikin al-misri da an muhammad ibn ajalan wa hada saduqun fi cikin shi ne muhammad ibn ajalan saduq hadithu hasan ko amma an samu hanyoyin ba ta layin abu in kun kula duka wani da zamu karanta za ku hau kan muhammad ibn ajalan amma ala kulli halin za mu hidda wata ka'ida ta masu ta masu sai mu ji ƙarshen ba hukuncin duk da Muhammad bin Adila ba hukuncin hasanan za a hadisi ne ba hukuncin sayyid za a yi mai za mu sannan wannan hadisi kama manta za a ambata cewa ba layin Abu Hurairah ya waito shi ba layin Abdullahi ibn Umar shi ma ya waito shi wanda take ba Muhammad bin Adila wanda zaka ce ma hadisin hasan ko ba haka ba عن سعيد بن عزيز سعيد المقبوري ثقة من الطبقة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه صحابي جليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال daga manzo sallallahu alaihi ya ce a saurara sosai la yaqulanna ahadukum li ahadin kada wani ɗayan ku ya ce ma ɗaya aboki ne kada wani abu ya gama kan dan uwanka ka zagai cikin zagin ka ce mai qabbaha Allah wajhak Allah ka muna na fuskarka wa wajhan ashbaha wajhak da fuskar da duk sai kama da taka saboda zaki ko ba haka ba bashin kwashi to kak ku bashin kwashi kak ku zagi fuskar mutum ka ce mai Allah shi muna na fuskar ka da duk fuskar wanda ya kamata fuskar ka fuskar shi idan da shi subhanallah fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adamu akan sura ta shi wani shi wanda ka bata don mu fahimci wanda fassara abinda ibnu kuzaima kace muna shi wannan kabbata fuska ce guda da ada to ka ba cewa bashi ya koma gaba ka ce Allah shi kazantar da fuskar ta duk fuska da kai kama da kai fatin fa ya yi nisa sai ce fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi na rigima ta ba wannan na fassara muku kai tsaye fassara ibnu kuzaima dai kaso tun daga cikin adalci mu fahimci maganar mallan kama ya mai rai Allah ya halicci annabi Adam ala surati li akan sura kai shi wani zamu ci hadisi ya sake maimaituwa wa haddathana rabi'u bi hadha al-isnad sawa'an da wannan isnadi wancan da muka gabatar شيني حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد اللقبي عن ابي هريره نفس الاسناد اما قال شيوا اذا جواب احدكم يتشي باين لا باين شيوا لا يقول احدكم لاحد آه، ما إذا ضرب أحدكم فليشتني بالوجه إذا أنت زي بوكي دم بواني تو كاي ماراي كاي بوكي خسكا خسكا ترجع غريتا dan ta mai daraja fa inna allah khalaqa adama ala suratihi allah ya ci adama akan sura ta ciwa ko ba ka ba ibu ciwa to shi na shi ya da حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أبو موسى غنى ثكان من رجال الجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري والنن فمال الإمام مالك هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن عدلان شيني محمد بن عدلان وانتنت منكتي صدوق عن سعيد شيني سعيد وانتنت منكتي آه ابن عدي سعيد المقبولي سعيد المقبولي تقالي عن وهو من رجال الجميع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن لي بعد الشوق رواية تفرقوا la yaqulanna ahadukum li ahadin magana a kawo waya ta biyu idza daraba ahadukum falashtani bil A aiki aka kawo wagga ta uku sai hade muna idza daraba ahadukum falyashtani bil waje. wala yaqul aiki kai yayi a magana kai yayi idza daraba ahadukum falyashtani bil waje. idan ɗan ku zai bugu to kai buji fuska sanan wala ya kul kuma in zai furta kai ya aibanta fuska kai ya ce qabbaha Allahu haka wa wajha man ashbaha haka. Allah ya musguna ya muna da fuskar ka da duk fuska da ta yi kama da kai don ku fa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi har yanzu wannan gabat Allah ya halicci Adamu akan sura tai Allah ya halicci annabi Adamu akan sura الصعب شيوة وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عدلان قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن irin wayar farko دون can wayar farko akwai to dole tauhidi ta tabbata a hadisin bunda shi ma ya kawo ta ya hada biyun an gane wala yaqulanna qabbaha Allah wajhaka kai yace qabbaha Allah wajhaka ko ne bi misali hadisi abi Musa ka duba mun hadisin abi Musa can mai namba ta 62 tunda farko ce an kai haddathana abu Musa shi ya kanji to mi a ciko ne قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن أبيه عجلان كلاهما صدوق محمد ده بابنسا عجلان دكان صدوق عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه ashe kenan abu abu musa muhammad bin sallah yana da wata ruwaya wadda ba ta da wala ya kunan nan qala abu bakar wa abu bakar ibnu khuzaimah ko abu bakar yace to laysa fi khabari ibn adala a hadisin da duk ya hau kan ibn adala na wannan in kun ka ji ba da duk mun ka gargado kan kan muhammad bin allah zai kare to duk kuma kan yi an ka samu to hadisin da biyar biyo ta haka nai babu a kasar mai hada babu ne da wannan babu wata ziyara in ka je wata ziyara to babu ta wanda ita ta babu wata sai ita so ya kai ya kace ma kwanar kwana riwaya sannan a zo a yi diraya ya tace ma abin da ma sabata fi ruwaya sannan a zo a yi tafsiri yanzu mun mun amince shi bari mu amince ga maganar malam wannan ita tabbata ko ala surati ita tabbata ko to sai sake mana wani abu yace haddathna nasr bin ali al al jahwami wannan fika ne na cikin tabaqatul ashira قال أخبرني علي شين علي بن الجهضمي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب أبي أيوب دقنا من كرنت إلا أبي أيوب شين الأزي أبو مالك بن مالك المراغي بأبي أيوب الأنصاري صحابي بأقول لا سوسي شي ما تقاله من طبقة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قاتل أحدكم نم باب وباب ابن عجلان شنو كسون كوغان باب ابن عجلان إذا قاتل أحدكم فليشتني بالوجع idan ɗayanku zai faɗa da ɗan uwa ne da mun ce zaraba da mun ce la ya kulu da an ce wala ya kulanna ga dukkan wayoyin babu katal sai ga wannan ruwaya ita ma sahihiya ce إذا قاتل أحدكم فليستنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته yanzu mun gama ruwayoyin to bari mu ci alaga har malam mun zo gare ka fassara muka bukata lidin nan zamiriwa dun abu ku an kafa akwai na daya shi mutumin da za ka buga ko za ka baci akwai shi zamiri hudu ilai sana'a mace adama sannan an Allah ko ba haka ba to sai an ka kawo zamiri guda lamiri kuma na muzakkari kuma yahudu dole ga wani daga cikin su ko ba haka ba dama akwai wannan ko cikin qur'a akwai wannan rigimata ma asaba min musibatin ehem ehem ma asaba min musibatin fil ardi ehem wala fi anfusikum ehem illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dami an bace abu uku ma asaba min musibatin duk abin da ya same ku na musiba musiba kaga an bace musiba ko ba haka ba sai aka ce gaba fil ardi an bace kasa kasa duk abin da ya same ku na wata musiba a bisa doron kasa wala fi anfusikum an bace anfusikum da kawunanku illa ba ce suna cikin littafin wato lafin mahfuzu ko sai Allah ce ni min qabli an nabra'aha kamun mu halicce ta wace musiba ko kasa ko anfusu ko da suka yi ta rigima dukkan masu tafsirai sun ka zo ka wajen aya su yi rigima wasu suka ce ka'idar samiri alal akarai da kayan ribas wanda ka fara cimma shi ya karshe to in ga aya an kusa aka mishi ko ba haka ba eh wasu ka ce a'a al na tsakiya aka magana wasu ka ce a'a al duk waɗannan mazahib na da loga duk gaba da akwai su kuma kowa ya kawo dalilai a kanta. to in ku an ka dauke ta aka wasu ka ce a'a ba awwalu ba ba akhiru ba ba awsatu ba siyaki context situation aka dibe yanayin magana kan wata kwada ya aka magana ko ba haka ba eh shi za a dubi sana'a ba to yanzu kaga in kace fa in eh, ahadakum shi hadisi amma ta ahadakum sana'an bace fa inna allaha an bace kalaka adama kada akwai ahadukum akwai adamu akwai akwai ahadukum akwai allahu akwai adamu in kace akaram adamu kenan in mun ka biyo ka da tamboyi sai ka gudu in kace adamu in ka ce Allah shi ma da haka bi da tamboyi sai ka rasa abin cewa in ka ce almadaru shi ma akwai magana to yanzu mu dakata shi ma nan wace dauka sai mu saurara kala abubakari kala abubakar توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على سورته يريد يريد سورة الرحمن عز وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن عن اسم كناية عن اسم المضروب والمشتوم أراد أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر أن فزجر صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول وجه من أشبه وجهك لأن وجه آدم شبيه شبيه وجه شبيه وجوه بني شبيه وجوه بني فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجها كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجهه بوجه أبيهم فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر لا تغلبوا ولا تغالبوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا, وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض لفظة أغمض يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة وهو قال أبو بكر أبو بكر توهم بعض من لم يتحرى العلم sashen waɗanda ba su taci karatu ba ba su yi karatu tatacce ba ba su sha madarar karatu tsuran shi mai daɗi ba to ya zaci ya rubu rubu ya kama shi nan anna hu, zancin manzo sallallahu da yace ala yi yace yuridu surata rahman sura Allah kakkace Allah shi muna da fuskar da fuskar wanda tun Allah ya halicci Adamu akan sura ta shi Allah kenan kai surar ka ta wata ta Adamu to shi kuma surar Adamu ta Allah ta halaka Adama ala surati yace to waɗanda ba su yi ta karatu ingantacce ba wanda ba su sha madarar karatu ba sun kai karatun jabu ya ɗauki larabci haka ya fasa an gane ya ce azzarabuna ubangijinmu ya wuce wajalla ya ɗaukaka an daga an ya kuna haza ma'anar khabari ashe wanga shi an ma'anar hadisi Allah ya wuce na wannan kaskanci ba a samu Allah shi a ce huska sura Allah sura Allah Allah sai da limitaji sura sai Adam idan tashi ha ina yace ba ta shiga ba ta shiga nan ce bal ma'ana qawli ma'ana abinda manzon Allah kan da ce khalaqa adama ala surati alha wannan ha'un fi hadal mawdi a wannan bakirin kan inda aka magana nan kinayatun wakilin sunana a nisril mazharubi wal mashtuni a madadin a ambaci sunan wanda an ka buga ko sunan wanda an ka zaga ma'ana arada sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi abin da yake ni annallaha Allah madaukakin sarki khalaqa adam ya halicci adam ala surati hadal mazharubi akan sura wanda an ka buga allazi umira wannan da an ka umurci abdaribu shi mai bugun bishtinami wajhihi ya huskanci ya nisanci huska ta fitar da bugu wallazi qabbaha wajen wannan da ya muna na huska shi wanga to shi na fasa garan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar an ya kula shi wanga mai bugu wannan mai zagi zagi ya tsawace shi kada ya ce wa wajaha man ashbaha wajhaka da fuskar da take kama da fuskar ka in yace haka li anna wajha adama saboda fuskar adamu shabihun wujuha bani ta yi daidai da fuskar yaya ne a annabi irin fuskar muka tunda mutun na saboda haka in ce da duk fuskar da ta yi kama to ka kayo bacin kwashi ka baci hakka ka ne duk ka bato kuma kowa ya shiga kuma ka baci annabin Allah to fa idza qala shatimu idan yanzu mai zagi yace li ba'd bani adam yace ma wani dai dai daga cikin mutane yace mai qabbaha Allah haka. Allah shi nuna na fuskarka wa wajaha man ashbaha wajhaka da fuskar da duk kai kama da taka to kana mukabbihan wajha adama ya muna na fuskar annabi adamu salawatullahi alaihi wa salamu saboda Allah shi annabi adam nan da yake wujuhu banihi fuskokin ƴaƴa na shi annabi Adamu shabihatun bi wajhi abihim ta yi kama da fuskar ubansu ko ba haka ba to fa tafhamu ku fahimci wannan kayan da rahimakumullah Allah ya kanku ku fahimci ma'anar khabari ma'anar hadisin ga fa inna Allah domin Allah halaka Adamu ya halicci Adamu ala surati akan surar yi shi wanga da kabata hmm la ta Ah, ina karatu ba cikin kai na karatu ba karatu na kai ba zan an hausa da ka ba ku fa inna allaha khalaqa adama ala surati ce wanga da kabbata hidin sai ka yi dafa suratu zuwa gari to hidin sai ka fassara ta da a ce ba bukatar zamir ko namu wurin suna muka so ismu subahir muka so sai a ce ala suratil madhuri ko ala suratin mashhabar mashtuni wanga da ka bata to hukka adam irin tashi ta an fahimta sai ce fa mu ko fahimci ma'anar khabari ma'ana wanga khabari la tagala dukakku shirme wala tugadu dukakku zabe tumun dai wajen zaben mai kyau zo kuma kyau fatadallu ko fatudillu fatadallu dalla yadillu fatadillu sai ku bace ku bace tadillu ku bace mala ya karanta ku billu ku bata fata billu ku bace an sawa isabil da kun doki ba ta ba wanka fasara ba ku ya bace ba wa tahamalu ala alqawl sai ku hau dan ka sa hamala ala tabbiyo hawa wa tahamalu ala alqawl bit tahdid sai ku hau cikin ku zan cikin yan mushabbiha ma hucewa ni ma hucewa tashbihi tashbihi allazi huwa dalal wanda bata ne ku ce yau Allah ya siffanta kai da makhluki Adamu ala suratul rahmani ko shikenan sai ku bace ya ce to kakku doki haka nan ina ga an gane ko malai ya ce to amma ku saurara wanda hadisa muka gama ittifaqan kowa inganta shi amma mu doki ɗaya daga cikin fassarori uku to ita ma da dauka ala suratihi ai al-madrubi al-mashtuni akwai ala suratihi ai Allah ar-Rahman akwai ala suratihi ai Adam an gane to shi ga da ne doka kuma ya rike ta kuma ya kasance lokaci da ya faɗa da malamai da yawa kan wannan kabila raddi da ɓaci da rashin biyar sallah kamar kadira ko ba haka ba saboda akida ta to ku saura wa ya shi na hawaye hada lafzatul agmar an ruwaito cikin wani hadisi a wajen daidai wanda lafazi fi surati an ruwaito wani lafazi wanda ya shiga duhu ga kowani ya shige malamai duhu ya kasa an kasa wasara shi ya'ani wani kamil yana nufin minan lafazin da shi zakarna lafazin da mun ka ambata jidin to an rawaito wani hadisi ya zo da wani da ni wani wani suna ya kawo suna za a bi wurin mana ina yake sai hajjira bura karanta mana shi ajiya sai abi hurairata wa huwa gashi nan haddathana bihi yusuf ibn musa mm-hmm. qala haddathana jamil mm-hmm. an al-a'mash an mm-hmm. hadith ibn abi thabit an ata ibn abi rabah an ibn umara qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tuqaddisu al-wajha فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير غير مسلم كان ماذا؟ وكن جيري جماعة لا يحكي قرو قرو فأنا شكرا لا تبكاري حدثنا أبو موسى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبح لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن قال أبو تو a من tana da shiga to kaga in can ka ce yi shin يا da ruwa ta tabbata to to in ta tabbata to shi na malam yanzu shi nan to nan an ka samu wata babban matsala da shi wace matsala sai soke hadisu su waɗanda kai tsaye ce hadisu ga su abin da zai cewa kuma ko muhaddithul asri muhammad nasiruddin albani ya soke hadisu an gane amma abin ka da ban mamaki imam ibn ahmad ya imam ahmad ibn hanbal ko ba haka ba ya inganta hadisin ishaq ibn rahawai ya inganta hadisin ibn taymiya ya inganta hadisin ibn qayyim ya inganta hadisin cikin na yau yau yau ibn bas ya inganta hadisin usaymi ya inganta hadisin hammad al-ansari ya inganta hadisin eh abdullahi abdullahi bin duwaish jazakallahu khair shi ma inganta hadisin kuma cikin su akwai na zubarwa akwai wanda aka shiga jahili na ko bai gane ba ko bai sai isnadi ba to ne rigimar take to yanzu bari mu ɗauki shi bari muna magana kan ibn Khuzaima ko me zai ce ga hadisin ta kwana bari mu ji kan zai yi ta karbu ko ba ta karbu ba a malaman hadisi so malam za ka hana mun da mara ya ce lokaci ya ko a ya ce lokaci ya to bari mu tsaya nan yake mun kawo kai da cewa da lokaci ya ya faɗa mu kuma ya faɗa ni kuma ala rasuli inna ya yi da sako ina jin bari mu sa da ai hakuri da ka so mai ka ina jin zai dauke mu sati ko na tare da kuma na sama yanzu sai mun warware matsalar insha Allah subhanahu wa ta'ala karatun ba yanzu ambata shi ba kuma karatu ya kai shi kila ba san wacce munasaba ba amma dai littattafai masu magana akan suna Allah madaukakin sarki akwai na da akwai na yanzu Imam al-Baihaqi yayi al-asma wa sifat ba sani ba ko shi yake nufi Imam al-Zahabi yayi al-ulu lil Ali al-Ghaffar shi ma na magana a asma'ullahi da sifatu sannan akwai wani Abdul Muhsin wani dan Saudiya zuma shi yayi asma'ullahi wa sifatuhu naqlan wa aqla naqlan wa aqla sunayen Allah da sifofinsa a a a sharace Qur'ani da hadisi kuma da hankalce ya kawo shi sannan akwai wani asma'ullahi wa sifatihi min alkitab wa sunna shi ma yana to ban san wani na ambata mai ba har yana so inda kila ambatun malami ya ce me sunan littafin mallan wani da an kace yi na asma'ullah wa sifatu amma da kullu halin in ka doki asma'ullah al asma' wa sifatu na imam al-baihaqi sannan ka doki al-ulu li ali al-ghaffar na imam az-zahabi ka samu asma'ullah wa sifatu naqlan wa aqla sannan ka sami asma'ullah min al-kitab wa sifatu min al-kitab wa sunnah sannan kara wani yanzu yanzu al-qawaid al-mutla na Usaimin in ka samu ka san insha Allah in ka karanta to fa anta salafi kware da gaske da asma asma'ullahi wa sifatu kuma littattafan ibn taymiya suna magana kan haka da dama a su wasatiyya da sauransu sannan kuma ibn qayyim al jawziya ya annuniya baitin nan dukkan na baiti dubu shida ya yi nuniya kaga in ka samu shakun duke nan littattafan aqila suna da yawa in dai yana magana dai kawai littafin ne ka suna asma'ullahi wa sifatuhu ko da sun isa insha Allah in kuma yana magana wani ayyana ne da an ka faɗi to sai dai tuno min sunan mawallafin da na ambata in bai tuna ba sunan ta ba sai a ambata mai insha Allah to wannan ne an jiya wannan yana mutuwa ya ce Allah ya hankali mutane game da masu ɗaukar waya alhali ana karatu kusa da kai sai ka ɗauka kana magana kaga sai ka tso hankalin na kusa da kai ana da ganin ladabi na wanda ya kamata a ce musulmi musamman ahal sunna ya kiyaye ba sai ai masa magana musamman inda ake karatun aqida ko sunnan manzo sallallahu alaihi akwai buƙatar ladabi da tsanaki da sauran wasu abubuwa Allah kan kuma dai gudun tashwishi kana idan sulanewa ka hita sai ka tace kai ka. shi ma in baka cikin masallaci in zaka kawo tashwishi sai samu kai ta ba da shara ko sai ko dai a kashe waya ko a sa silent sai awa guda ka ba awa guda ka a gani Allah ya taimaka Allah ya kana mata da addu'o'i Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik